ban taba gane cewa kai mahaukaci bane kwakwalwarka ta samu matsala sai yau yaya zaka fifita rayuwar wata akan ta wanka dama ke saba faɗa mu cewa ba za ki rayu cikin talauci kamar yadda kika girma cikin talauci ba ni ne zan baki kawai dai abin da kika sani zan aje ki a irin gidan da kika saba zama sannan in baki irin abincin da kika saba ci da dan wannan aikin na na nasko na san ka san zan yi aure shin me kika ka san matsayata a dakata wannan farcin kada ki sake kokarin turo shi gare ni da wata manufa a zuciyarsa halin ka manta ko ni wace ce ƙarya nawa ta yi maka ta ce da kai kaɗai za ta rayu ta ce kai kaɗai ne rayuwarta yanzu haka nan ta bakka ta je ta auri wani jidan ciwa fa ce za ta mutu mutuwa ba za ta yi ba na sha ciwo ya ji da na kira ka baka ɗauka ba shine sai na kira polis. Polis? kika ce musu me amma dan mai wancan ganye Lai kisa yi. kisa wa ya kashe Lashi Alhaji ya wuri budurwar shi kuma yau sai zai kashe shi. Ki yi haƙuri, ki goma gode ma Allah da har aka kama shi bai illatar da ke ba. Dama ba ni bace target ɗinsa. Abin da ya zo aikatawa ya riga ya aikata ya cuce ni. Yanzu a zuwa ɗauki gawan sai a tafi da ke. Kin sani babu wanda ya isa ya min ko mahaifina bai isa ya min ba. Balantana ke. Ya ji ta. Shi ne ba ku kira ni ba. Na ce zan kira ka ta ce a abin da ka sha maganin Ya dai? An aiko ni tsaye da ke ne. Kai awa. Dan Adam. Wani matsayi? Biladama. Kauce ka bani wani. Za ki tambaye ni aiko ni tsaye da ke din. Idan ma na tambaya, me hakan zai amfanar da ni? Aiko zai amfanar da ke, musamman wajen sama miki farin ciki. har yaushe ne lalacewar da wawuya sakariya 'yar aiki irinki zan faɗi magana ta musamman a cikin gidan nan. Ni za ki juyo ki fuskanta ki min abin da za ki mata. Kamar haka? Inda har kika zubar sannan. Ya dai? An aiko ni tsaye da ke. Kai awa. Dan Adam. Wani matsayi? Biladama. Kauce ka bani wani. Za a bai tambaye ni waye na tsaye da ke Idan ma na tambaya, me hakan zai amfanar da ni? aiko zai amfana da musamman wajen samun mutum